الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين ina mai roƙon الله سبحانه وتعالى da ya karɓa mana أيكم من الخير alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da sakaita mu ya إيماني دهما imani da da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu yau a laraba inda muke karanta wannan littafi da yake fayyace mana aqidun shi'a mai suna qa'idu shi'ati al-ithnai ashariyya yau laraba ashirin da yau biyu ga watan safar na shekara ta 1438 hijiriya wanda ta daidai da biyu ga watan sha daya na shekara ta 2016 miladiya idan yan uwa ba su manta ba muna bayanin irin ayyukan da mahadi mahadin shi'a zai yi idan ya fito a ƙarshen zamani kamar yadda suke cewa na farko dai in yan uwa ba su manta ba shine zai a kashe sayidina abubakar zai raya su bayan sun mutu da shi da sayidina umar ya musu ukuba mai tsanani sannan ya gicciye su ya kashe su ya gicciye su a jikin bishiyan dabino wata bishiya sannan ya umarci wuta ta fito daga karkashin bishiyan ta cinye su ta kona su hadda bishiyan kurmus ne umarci wata iska ta zo kuma ta ɗebe tokansu ta yi sheƙa ta a cikin teku na biyu zai tada na na aisha ya mata haddin nan dai wal billah na zina wanda ayoyin alkur'ani suka wanke ta tatas zai tada ita ya mata haddi sannan na biyu kuma zai rusa makka harami haramin makka da haramin madina masallatai guda biyu sannan kuma ya rusa ɗakin nan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kwance kabarinsa shi da sayyidina Abubakar da Umar a je a gina su inda ya dace a gina su can a Karbala sannan kuma a cire dutsen nan na Ka'aba bakin dutsen nan shi ma ba nan ya dace a kasance ba can kasan su ne na eh, Karbala Iran can San ya dace dama a ajiye su kum a ajiye su sai aka yi zalunci aka kawo su makka da madina wanda ba nan bane ne su na abu na uku in ba manta ba zai kashe dukkan balarabe duk wani balarabe inda ya kabiran balarabe ne idan aka sa takwabi a wuyansa ba za a ɗauke ba sai an ga sun kare gaba ɗaya ina jin sai kuma kashe alhazai ko tsakanin safa da marwa ko wa akwai alhazai da za a kashe da yawa a wajen idan ya zo waɗannan ayyuka su ne na hudu da muka karanta a makon da ya wuce za mu ci gaba da jin sauran ayyukan da zai yi wanda na biyar ne a yau in sha Allah yana cewa na biyar iqamatu hudud hukmi ali daud wato shi mahadi zai tsai da irin hukuncin mutanen daud iyalan daud wato hukunci ne wanda za a yi kawai ba shaida ba komai a zartar da shi idan aka duba suratu sad suratu ina jin aya ta ko ashirin da biyu ne sanabin inda Allah maɗaukacin sarki ya jarrabci annabi Dawud alaihi salam da wani hukunci wanda shi bai tsaya ya bincike ba ya yanka hukunci sai dan Allah ya ce wa fahamna ha Sulaimana ko muka zo muka fahimtar wa ah, ba wa dan shi fahimta yadda al'amarin yake aya ta suratu sad aya ta 21 da Allah ce wa hal ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shin labarin naba'ul khasmi labarin mutum biyun nan masu husuma ya zo maka kuwa ifta tsawwarul mihraba yayin da suka shiga wajen mihrab idda ala dawud suka je wajen annabi dawud fa fazi minhum ya tsorata da ganin su mala'iku ne guda biyu Allah ya jarrabe su don ya gwada annabi Dawud da annabi Dawud ya ga kawai sun shiga daga inda yake ba tare da sun ga eh, ya ga ta ina suka shiga ba irin istala'a alaina rajulun din nan kawai qalu ya suka ce lata taqaf sarka ji tsoro kana zaune kai ka ga mutane kawai sun yi a asyarin sun bayyana a gaban ka kawai Mace hmm, khasmani kawai masu jayayya ne baga ba'duna ala ba'din ɗayan mu ya zalunci ɗaya fahkum bainana bil haqqi yi hukunci tsakanin mu da gaskiya wala tushqit kada kai zalunci wahdina ka shiryar da mu ila sawa'is sirat zuwa ga tafarki madaidaici yace ga yanda karan take shi mai kara yace inna hadha akhi wannan da kake gani dan uwana ne lahu tis'un wa tis'una na'jatan yana da shanun shi casa'in da tara waliya na ajatun ni kuma ɗaya ne kawai da ni kwaya ɗaya nawa kenan garken ɗari garken ɗari ne kenan shi wannan ɗan uwana casa'in da tara ne na ni kuma na ɗaya ba kwaya ɗaya muka haɗa muna kiwo faƙala filniha sai ce in bashi nawan kawai bashi nawan kawai kwaya ɗayan fa ba ma shi ya ƙara mu ba wa azzani fil khitab kuma ya fita ya matsa mun ya matsa mun kuma yana so ya danne ni saboda iya magana ya kwace mun daya annabi sul annabi daud mai muke ce kai ya aka yi ce a a laqad ka kawai kaga ya kamata a ce a ji nashi baki a ji bayanin wancan ya kai aka yi haka abinda wannan ya faɗa haka ne daga faɗa kawai he ce laqad zalamaka bi su'ali na ajattika ila ni ajibi ya zalunce ka kawai da ya nemi ka bashi kwayan naka ɗaya ya haɗa da nashi dama wa inna kathiran min al-qulata'i mafiya yawancin masu haɗaka la yabghi ba'dhum ala ba'dhin sai ka samu wani yana so ya kwari wani illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani ne kawai ba sa haka wa amilu salihati suka yi aiki mai makwarai amma wa kalilu mahun yan kadan suke yanzu a duniya tun a zamanin annabi sa da yake yan kadan ne wa zanna dawudu sai dawud fa sai ya tabbatar Allah ma nahu Allah ya jarrabe shi Allah ya gwada shi ne can abun ya faɗo mai ya ga hukuncin da ya yi din bai yi ba ya kamata ya tambayi wane ne a ko ya ji menene menene kai haka ne ya aka yi ya aka ya ji kawai kotun shi sai ta yanke hukuncin wancan azzalimi kawai dama mafiya yawancin yan haɗaka sai ka samu mutum eh, ko gado aka bar muku sai ka samu akwai wanda yake so ya danne wani bangare eh, ya zaɓi waje mai kyau kyau ya zaɓi gidan saman da yake can kai ya bar maka na ƙauye ya zaɓi wani gona a nan cikin gida ya bar maka gonakin ƙauye yawanci in ka samu masu haɗaka ko kun haɗu in group kuna tafiya a mota sai ka ga mutumin da ya ya zaɓe zaɓi waje mai kyau kai ya bar ka baki bakin kofa ko wajen kwanciya kuka je sai ya zaɓi inda yake da kyau kai ya tura ka bakin gado duk mutane inda suke inda wani abu ya haɗa ku in an zo wanda za a yi abun nan sai ka samu sai yana so ya ribaci ɗaya can annabi dawud fa da yayi la'akari waɗannan mutum biyu fa mala'iku ne Allah ya tura su su gwada annabi dawud can da ya faɗaka ya gane ya gane wa zanna ya tabbatar annama fatannahu Lati mun jarrabe shi ne fastaghfara rabbahu atake sai ya nemi menene gafaran ubangijin shi zama mumini kenan والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله a take Allah yake fasaffara rabbahu wa raki, a yayi sauri ya yi sujada wa ana bayani ka wuya ga Allah Allah ce da ya haka fa na lahu zalika sai muka gafarta masa abin da yi wa inna lahu inda la zulfa wa husna ma'a kuma yana da kusanci zuwa gare mu sannan yana da kyakkyawan makoma gobe kiyama ita ce aljanna ina fata an gane ko ta takaicen takaice in kaje je wajen wata sura kuma fafahamnaha sulaimana sai muka fahimtar da an shi annabi sulaiman yanzu ya warware hukuncin da baban shi yayi yace bai yi ba ku zo kayya akai kayya akai kayya akai kun ga jarabawa ce ta Allah subhanahu wataala wannan ana iya faɗaɗa to yace wai mahadin su in ya zo irin wannan hukuncin kawai zai rika ba bincike kuma dole ka yadda <laughs> da an kawo shi ga da an kawo ka gaban shi mahajinsu zartar abinda wance ya faɗa zai zartar da hukunci kawai ba zai tuntuɓe ka ba ba zai bincike ka ba kawai Shi ne ikamatu hukmi ali dawud ya rika zartar wa mutane irin hukuncin annabi dawud duba wannan magana ai annahum yansakhuna ad-din al-islami wa ila wannan magana yana nuna kenan za a goge addinin musulunci hukunci domin shari'ar addinin musulunci ba haka take ba to mahadinsu ashe ba hukunci da shari'ar addinin musulunci zai shafe na addinin musulunci ya sai da na yahudawa ne na Yahudawa an ake tajikin a tsayar kawai bawwabal kulainiyu babban shehin su kulaini ya kawo ni babi yace babul fil a'immati alaihimus salam babi da yake bayanin limaman su goma sha biyu din nan annahum idza zahara amruhum idan al'amarin su ya bayyana mahadi na ƙarshen zamani haka mu bi hukmi ali daud la yas'aluna wa la yas'aluna al-bayyina za su yi hukunci da irin hukuncin annabi daud wanda ba za su tambaye ka hujja ba in an kawo karanka face to come kawai face to come wanda ya fara kawo ƙara kawai shine za a ba gaskiya ba tare da an yi bincike ko an ce kai an ji ta bakinka kai da aka kawo ƙaranka ba tare da an bi diddigin maganan ba waftarau waftara sai shi kulaini ya kirkiro wata hujja wata magana wata kirkira ya danganta ta cewa bi anna ali ibn al-husayn wai aliyu dan husaini jikan sayyidina ali kenan eh, ila an tambaye shi bi ayi hukmin tahkumun idan ku ya bayyana da wani irin hukunci kuma za ku rika yi zartarwa mutane kala hukmu ali dawud irin hukuncin annabi dawud fa in a ayana idan al'amari ya gagare mu in a ayana shay'un idan wani abu ya gagare mu ba mu gane masa ba talakanna bihi ruhal qudusi sai mala'ika jibrilu sai ya lakkana musu abin da za su yi eh, mala'ika ruhul qudus kenan eh, ruhi mai tsarki ruhul qudus sai ya musu wahayi ya ci ga yanda abu yake ashe ta gaba ba su kai jibril ba kenan tunda a can ba sa mantuwa ba sa kuskure ba sa sha'afa sun san kaza ta ya za a wani hukunci a gagare su sai jibrilu ya ji dictating musu kaga da sauran aiki kenan ku duba wannan magana a littafin su mai suna usulul kafi mujalladi na ɗaya shafi na ɗari uku kif kitabul hujjati hadisi na hudu babun fil a'immati eh, annahum idza zahara amruhum hakamu bi hukmi ali daud idan suka al'amarinsu ya bayyana shugabansu na sha biyu ya bayyana za su rika yin hukunci da irin hukuncin annabi dawud alaihi salam mawallafin wannan littafin abdurrahman ibn sa'ad ash-shafri ya ce ta'arudun tufka da warwara domin iftarau ala abi ja'far akwai inda suka kirkiri wata magana suka danganta ta ga abu ja'far imaminsu na shida ko annahu qala cewa ya ce yaqbil ƙa'imu shi mahadinmu mai tasowa mai zuwan nan idan ya zo na goma sha biyu bi qadaya yunkiruha ba'du ashabihi zai ka waɗansu irin hukunce-hukuncen da waɗansu mabiyansa ba za ku yarda da su ba kan ba za su amince da irin wannan hukuncin ba mimman qaddara ba qaddamahu bisayf wato wanda wato zai fille kansu nan gaba da takobi wa huwa qada'u adam shine irin hukuncin annabi adam fayuqaddimuhum sai a kawo su a gabato da waɗannan mutane masu musun hukuncinsa fayadribu anaqahum ya fille kansu gaba ɗaya ya yaqdi thaniyata sannan nan gaba kuma mahajin zai wani irin hukunci na nan gaba kuma yadda zai taso fayunkiruha qaumun akharun waɗansu daga mabiyansa su ƙi su irin wannan hukuncin su yi rejectin din shi mimman qaddara qaddamahu bisayf wanda kuma za a fille kansu da takobi a gabansa wani irin hukunci shine wa huwa qada'u dawud hukuncin annabi dawud kaga ana nuna waɗansu cikin mabiyansa ma za su ƙi za su yi rejectin irin wannan hukuncin kaga za su ai me yasa suke ji za su ga abun bai musu adalci ba su ma sai mahadi ya yi umarni fa yaqdamuhum fa yuqaddimuhum fa yudrabu a'naquhum a zo a fille kansu saboda sun ja da shi thumma yaqdi thalithata sannan wata yi hukunci na uku kuma fayunkiruha qaumun akharun sai waɗansu mutane su yi su ki wannan irin hukuncin su ki wannan salon hukuncin mimman qad daraba qaddamahu bi sayfi huwa qada'u ibrahim shine iwa irin hukuncin annabi ibrahim tilla kansu to wato duk an yi na adam an ki an yi bore wa hukuncin an yi na annabi dawud an yi bore an yi na annabi ibrahim an yi bore ثم يقضي الرابعة سيئي حكمتي نهدو وهو قضاء محمد وآله أما irin hukunci annabi Muhammadu da alayensa su ne irin su gidansu sai lina ali ake targeting a ce sai in kaji an ce annabi da alayensa su ake targeting kawai eh, fala yunkiruha ahadun babu mai musun irin wannan din ba mai ja da wannan hukunci bi ma'ana kaga anan ya nuna tukka da warwaran ita ce a nan ba an nuna za a yi wa mabiyansu hukunci irin na annabi da su mai bore ko ba haka ba ya musu irin na annabi eh, adam su mai bore ya musu irin na annabi ibrahim su mai bore sai a gangura ya musu irin na sayidina ali da alayen da annabi da mutanen gidansa irin su sayidina ali kenan dan kowa ba mai ja sai ya eh, sai ya karba kaga ai a can sun ce da naci za su yi hukunci na annabi dawud kun gane a can kuma sun faɗi wata a can da ta soke wannan kuma saboda ba ta yi wa jama'a ba sai da na annabi da iyalansa su ne suka yi dina ali kenan kaga tufta da warwara kenan Allah rufa mana abu ya sake cewa a wannan maganar ku duba biharul anwar mujalladi na hamsin da biyu shafi na ɗari uku da tamanin da tara hadisi na ɗari biyu da bakwai babu siyarihi wa akhlaqihi babin tarihinsa da halayensa wa shi mahadi kenan wa adadu ashabihi da yawan mabiyansa sahabansa in ya fito wa fasa'isu zamanihi a yace ga wani tuka da warwaran kuma contradiction yace iftarau sun sake kuma kirkiran wata magana suka ce idza qama qa'imu ahli baiti idan mahadi mai taso wannan daga cikin ahalul baiti mahadi kenan idan ya taso ya bayyana kastama bisawiya zai rika rabo rabo raba daidai ne zai rika menene raba daidai ne wa adala fil ra'iyya ya rika yin adalci tsakanin jama'a faman ata'ahu faqad ata Allah wanda ya masa biyayya tamkar yayi wa Allah biyayya ne wa man asahu faqad asa Allah wanda ya saba masa hakika ya saba wa Allah wa inna masu miyal Mahadiyu mahadiyan dama an kira mahadi da sunan mahadi ne li'annahu yahdi ila amrin khafiyyin domin shi yana shiryar da mutane yana gaidin in mutane zuwa ga wani abu koyayye da ba wanda ya san da shi sai shi wa yastakhriju taurata idan zo zai fito da attaura taura na asali wa sa'ira kutubillahi azza wa jalla da sauran littattafan da Allah ya saukar da su in wanda ma ba ma san da su ba min gari daga wani kogo bi antakiyya antakiya shine tokyo wani kogo daga cikin koguna can cikin tokyo kasashe sunan wata ƙasa ne antakiya na can irin su lardin su japan ko rasha ko na na'am yawwa wannan shine daga wannan kogon zai fidda littattafan ba a nan suke a koyi ba wanda ya san da su zai fidda a taura wa yahkumu baina ahli at-taurati bit-taurat shi abinda mahadin zai yi duk abinda ya kama yan attaura da ya musu hukunci da attaura wa baina ahlil injili bil injili yayi ma waɗanda aka aiko wa injila da hukuncin injila wa baina ahlil zaburi bil zaburi yayi wa waɗanda hukunci ya kama su wanda suka aka aiko musu zabura da zaburan wa baina ahlil qur'ani bil qur'ani ya yi wa ‘yan alƙur'ani da aka saukar alƙur'ani da hukuncin alƙur'ani ah, su a zamanin na wanda ƙur'ani ba nasu ba ne ina fata an gane ko ai tun da ƙur'ani ya sauka ya yi abrogating ya shafe sauran an haramta duk wani littafi da aka aiko daga sama daga ran da aka aiko annabi littafi ya ikiya <coughs> ina fata an gane ko to kaga shine malam yace ai adda'a wato wato abinda mahadinsu yake targeting shine zai kira duniyan nan ila diyanatil alamiya sai hada mutane ne akan wato yin addini daya shine yace tarfa'u shi'aral masuniya shine yan free kenan yana kiran mutane zuwa ga freemason masu bin wato wato yan waɗannan su yi nasu waɗancan su yi nasu a takaice idan ya zo kawai zai haɗa mutane a ƙarƙashin wata tuta guda ɗaya wanda ba musulunci ba ba a tauran ba ba injilan ba ba zaburan ba tutan menene freemason zai ɗaga ina fata an gane ko ka duba wancan magana ta biyu da ta uku ɗin nan al-ghaibatu shafi na 243 hadisi na 26 babu na 13 ma ruya fi sifatihi wa siratihi wa fi'ilihi wa ma nazala min alquran kuduba biharul anwar albabu sabiq eh, mujalladina 52 shafi na 351 shi ma a karkashin babu siyarihi wa akhlaqihi wa adadi ashabi wa zamani wannan kuma ku duba bal iftara shaykhuhum sharif riba wannan karkashin cewa zai daga tutar freemason din nan almasuniya yace ku duba domin akwai shaykhin su sharif riba wanda ya mutu a shekara ta da shida. fi kitabihi yayi bayani a cikin wani littafin shi mai suna amirin أمير na Aliyu bin abi talib waɗansu sifofin da sayidina aliyu yake ɓanta da su radiyallahu anhu a shafi na 41 yace bi anna amiral mu'minin ali ibn abi talib cewa amirul mu'minin ali dan abi talib kana kulu yana cewa law sannaita lil wisadata da zaka nade mun wato filo la hakamtu baina ahli at-taurati bi tauratihim وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم وبين أهل الزبور بزبورهم وبين أهل القرآن بقرآنهم wato da za a je mai kilo ya zauna kawai a tace saboda tsaban sanin littattafan da duk mabiya a taura in sun zo ya musu hukunci da a taura yan injila in sun jiro ai suka zo kotun su ya musu da a taura yan zabura in suka zo to ai kaga misali ai tunda annabi an aiko shi ai ba zancen wani yan zabura domin annabi an aiko shi zuwa ga duniya ne gaba ɗaya an ce kowa ya bi manzon Allah waɗancan littattafan ta su ya ya expiring an distortin nasu ma tunda annabi ya fito shi kenan babu wani wanda yake da hujjan bin wani annabi a can ko wani littafi a can annabi ne kai ma ka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da allan da raina ke hannun shi in ji annabi sallallahu la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyyun wallahi babu wani ba a duniya da zai ji labarin zuwa na ko kuma kirista a duniyan nan da zai ji labarin zuwa na thumma la yu'minu bi sannan ya yin imani da ni illa da na. manzo Allah ce wallahi tallahi sai ya je wuta babu wani ba ko kirista da zai ji labarin zuwa na ya yin imani da ni manzo Allah ce na rantse muku da Allah da raina ke hannun shi sai ya je wuta domin zuwa na ya danna kowane addini ya danna kowane littafi can kawai haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa me yasa suka yi ta musulunta su Abdullahi bin Salam me yasa suka yi ta musulunta manya manya me yasa suka ga sunan su sarkin Habasha din nan Najashi duka kuma annabi daga madina ya mai sallah salatul ghaib da ya rasu yace kuma ya ganshi aljanna ina fata an gane ko wannan shi ne. ai shi shi mahadin mahadin na gaske wanda zai fito cikin yan tsatson manzon Allah da yake sunan shi shi ma Muhammadu bin Abdullah shi ma mahaifiyar shi Aminatu tunda manzon Allah haka yake annabi ya faɗi sunan mahadi da kyau shine zai yaƙi dujal zai yaƙi dujal ya gama da shi dujal din ba shirka ya zo yi ba yana ce shi Allah ne zai kashe shi sannan ai in kun tuna shi lokacin da annabi isa zai zo ai zai tarar da mahadi yana sallah yana jan mutane limanci mahadi ya ji ga annabi isa ya zo sai ya ɗan ja ba yana so ya kaddamar da annabi isa annabi isa ce mai ci gaba da sallah ni na zo ne a matsayin mabiyi ba wai wanda zai jagoranci jama'a ba dukkan su sun zo a karkashin tutan addinin musulunci ne ba ya za su zo da sabon abu ba za su zo su jaddada addinin manzon Allah shi annabi Isa in ya zo ya karya cross sun masu cewa shi ne a wajen ajiciye kuma shi ne Allah a karya ya karya ya nuna musu karya ne sannan ya kashe aladu shi kuma wannan in ya zo ya kashe mahadi a eh, dujal Eh, da yake cewa shi Allah ne shi ne yana tada matattu yana kaza ya kashe shi gaba ɗaya nan jaddada abin da ya tsaya akan abin da manzo Allah ya zo da shi amma shi zai zo kuma da littattafai hudu annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa ganin na Umar yana zaune yana karanta wani portion daga injila ko attaura. taura at-taura yi yayi fushi yace ashe qur'ani bai wadatar bai wadatar masa ba ya Umar annabi yayi fushi sosai ina fata an gane to dai wannan ne shi zai zo duka ya jaddada addinan hudu ke shi mahadin shi'a ke ina fata an gane ko ta waftarau alal baqir suka kirkiri wata ƙarya suka danganta ta ga baƙir wane ne imam insu Al'imamul baƙir din nan imam insu na nawa kenan shi shine na biyar muhammad bin ali abu ja'far sun danganta suka ce wallahi wai ga abin da ya ce alhalin ata fau bai faɗa ba wallahi na rantse da Allah laka anni anzuru ilaihi ni nan ina kaman ga bahadin ma yana imagination ne a gaban shi yana kamin ma ina kallon ma kaman ga mahadin ma kawai bainar rukni tsakanin ar-ruknul yamani wal maqami tsakanin ruknul yamani da maqamu ibrahim gashi nan ina ma kallon shi gashi kaman ina kallon shi ma yubayi unnasa ala kitabin jadidin kuduba yana yi wa mutane mu baya'a a kan sabon littafin da ya zo da shi wanda wannan sabon littafin ba alheri ba ne ga larabawa alal arabi shadidun alal arabi shadidun littafin da zai zo da shi sabo ne rahama ne ga kowa amma alal arabi ga larabawa to shadidun ne ya fata shi fa tsakanin shi da laraba haka yawa yi kwace abdullahi bin saba domin shi ya konkarin fa kasansu ina fata an gani to littafin nan mai tsanani ne ga laraba ku duba alghaibatu lin umani inda ya ambaci wannan shafi na ɗari biyu hadisi na ɗaya babi na goma sha ɗaya a ƙarƙashin babi da yake ce maruwiya fi ma umira bihi shi'atu min sabri akwai babin da yake cewa babin da aka umurci ƴan shi'a da su yi haƙuri walkafi su kame hannu su kar su taɓa kowa tukuna wal'intizari su zauna zaman jira lil faraji da Allah zai kawo musu mafita zai yaye musu damuwa da takura da zalunci da ake musu wa tarkil isti'jali da bari yin gaggawa bi lahi ga al'amarin Allah wa tadbirihi da yanda yake tafiyar da al'amuransa a karkashin wannan babin suka ambaci wannan littafi na biyu ku duba biharul anwar mujalladi na hamsin da biyu shafi na 135 da talatin eh, hadisi na arba'in babu fablin tizarin faraj wato falalan jiran yayewan kunci da damuwa ina fata an gane ko wa madhi shi'a da yaba wa 'yan shi'a da aka yi fi zamanin ghaibati zai yaba 'yan shi'a da irin haƙuri da zaman jira da suka shi mahadin in ya fito zai yaba musu zai jingina musu irin tsawon zaman jira da suka yi da kuma haƙurin da suka yi ana takura musu ana danne su to yau gashi ya fito yau Allah ya kawo mafita Allah ya kawo musu menene eh, ya yaye musu damuwansu yau wa ma yanbaghi fi'luhu fi zalika zaman da abinda ya dace a yi a wannan zamanin in ya fito duk sunan babi ne fa wannan التعليق ما لا yace gashi kuma تعليق da comment yace masakin la sarki miskinai in ka ji balarabe yace maka miskin wato abun tausayi ina fata an gane ko yawa Allah sarki tun a tausaya in ka ji balarabe yace ko kana da kuɗi yace maka miskin ba wai talaka yake nufi ba ba miskin wani abin tausayi ne ya faru da wani ce Allah ku kama miskin wallahi na fata an gane ce Allah sarki abin tausayi ga waɗannan mutanen ya shi asal arab ya ku ƴan shi larabawa ba ƴan shi larabawa to abin tausayi ga ƴan shi larabawa wa ma'a zalika duk da irin wannan abun an karanta shi kuna karanta shi za a zo in ya fito ko za a yanka za a zo da littafi sabo ga kowa rahama ne banda ku ku mai tsanani ne amma ma'a zalika ta'tarifu riwayatukum kuma sabiqa riwayoyin nan da muka ambata wanda suka wuce duk suna tabbatar bi anna af'alal qa'im duk ayyukan da mahadinsu nan zai fito yayi mahadiyu shi'atikum mahadin yan shi'an ku can tukhriju kitaban ghayra al-qur'an zai zo da wani littafi sabo banda ƙur'ani almaujudi inda musulmi na ana banda wannan ƙur'anin da yake hannun musulmi a yanzu wa bi annahu yasiru fi nasi khilafa sirati rasul sannan zai kasance wa mutane shi mahadin idan ya fito saɓanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafiyar da mutane wa aliyin wa Hussein da da Hassan littafin zai samanto saɓanin yanda manzon Allah ya zo da ya tafiyar da rayuwarsa a kan shi da sayidina Ali da shi Hassan da Husaini in duka faftara shuyukuhum sannan shehunansu suka kirkiro inna Allah tabaraka wa ta'ala wai Allah madaukakin sarki ba asa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamanto rahama wa ba'athal qa'ima ni'matan ya turo shi kuma mahadi ya zamanto azaba sun kirkiro wannan shi annabi an turo shi ne zamanto rahamatan shi kuma mahadi ya zamanto nikmatan ya zamanto azaba da ukuba haka suka faɗa a wani gu annabi ya zo ya shi don rahama ne ya tafi shi kuma mahadi zai zo ne don ukuba ba rahama tare da shi duba ilalu shara'a sunan littafin da ya ambaci haka suka ambaci haka mujalladi na biyu shafi na 566 hadisi na goma babi na 385 nawadirul ilal a duba tafsiru safi mujalladi na uku shafi na 359 hadisi na 107 suratul anbiya'i ku duba kuma biharul anwar mujalladi na hamsin da biyu shafi na ɗari uku da goma sha hudu zuwa ɗari uku da goma sha biyar hadisi na tara babu siyarihi wa akhlaqihi wa adadi ashabihi wa fasa'isi zamani wa ahwali ashabi za a samu a ciki ina fata an gane ko yace wa sa'ala zuraratu aba ja'far anil qa'id wani wai mai suna zuraratu ya zo ya tambayi abu ja'afar game da wa game da shi mahadin da zai zo inna ke masu akramakallahu ni kan mahadin nan da zai bullo wanda ake zaman jiran shi inna in ya bullo a yasiru bi sirati muhammadin sallallahu zai gudanar da rayuwansa da mu'amalansa ga al'umma irin mu'amalan da muhammadu ya yi ga al'umma قال هيهات هيهات سم سم يا زرارة سم سم يا زرارة كوكا أن كوكا أن شين هيهات هيهات ما يسير بسيرتي سم بذي تبتت يا إيرين تفرك عني محمد با صلى الله عليه وسلم خال قلت سيد زرارة يتي جئلت فتاك أكرمك الله أنزمه فانسا أغريك لما ميسا me yasa aka kalla. Allah ya ce, inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam domin shi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam sara fi ummatihi bil wato shi ya rayu da mutanensa ne da ‘yan kyaututtuka annai muhammadu ba an ce yana da yawan kyauta ba ya fi kowa kyauta ya fi ma iska menene kyauta ko a rihul mursala Ya ce to shi ya tafiyar da mutanensa ne ta hanyar lallaba da 'yan kyaututtuka da yake musu shi ya sa suka bi shi eh, a ce a zo a raba musu zakka raba ina alfuqara'u a raba ina almasakinu a basu ina mu'allafati qulubu a basu ina wafi riqabi a basu ina wal a basu ina al'amilina alaiha a basu a zo kuma ga ganima a ɗebo ganima a ce in ka kashe wani kai za ka lalube shi nakan a ce kuma an ba dokin ka kaso biyu kai mai dokin kaso ɗaya a ce ga fai'u ga kaza ga kaza ga kullum kudi ake rarraba jama'a wa kana ta'allafu la ya kasance yana lallakan mutane yana bin su a sannu a sannu yana rarrashin su don su bi addinin nan shi kuma alka'imu wai alka'imu mahadi kenan shi kuma mahadi in ya zo ba wannan tafarkin zai bi ba yasiru bil qatl kawai ko ka mika wuya ko a kashe ka ba wani sisi ko kwabo yawwa ke in kayan musuluncin dan zakka ne da ake baka don ganima don faibu don wani menene to ba wannan ko kwabon a yanzu kai ne kai ko a fille kanka bi za ka umira fi kitabin ladhi ma'ahu da wannan aka umurce shi a cikin littafin da zai zo da shi sabon littafin nan yasiru bil zai tafiyar da mutane da mu'amala da mutane ta hanyar mai kisa kawai wala yastatibu ahadan shi ba ruwan shi da wai ya tsaya a nemi tubanka ka san ai anan a musulunci in mutum ya bar sallah yake yustatabu salasan ko za a kira shi a ba shi dama ya tuba na tsawon kwana uku ana bin shi ana mawasa wa'azi ya tuba ko kuma salloli uku sun kai wani abu na ridda ko a kira ka ce an ba ka kwana nan da ka za ka tuba ka koma ma Allah shi ba wannan a ana lallaban kai ka tuba tsara kawai ka tafi ba lallaba abinda aka faɗa mazurara zurara kenan ku duba footnote na biyu a can ƙasa a littafi mai suna al-ghaibatu lin-nu'man shafi na 236 zuwa 237 hadisi na tara hadin na ha hadis a ƙarƙa sha eh ah ina koma na sama ne afwan afwan afwan hadisi na goma sha hudu albabu salisu ashara ko ma ruya fi sifatihi wa wa fi'ilihi babin da ya ruwaito mana irin sifofin mahadi da yanda zai rayu da aikace aikacen da zai yi wa ma nazala min alqur'ani fihi da yadda qur'ani ya sauka yayi bayanin sa duba littafi kuma na nabi akwai biharul anwa, da aka ambaci wancan maganan cewa ba sa sauke kawai kisa kawai mujalladi na 52 shafi na ɗari 353 Wafihi fihi billin hadisi na 109 sun sima babu siyarihi wa akhlaqi har zuwa ƙarshe fa mubtada hada inda shuyukh shi'a wato sakamakon wannan maganan kenan a wajen malaman shi'a annal qa'ima shi mahadinsu idan ya ƙullo fa la yasiru bi sirati rasulillahi sallallahu ba zai bi tafarkin da manzon Allah ya biya rayu a kai ba wa aliyin ba ruwan shi da farkin sayidina ali da ya biya rayu a kai wal hasan ba ruwan da tafarkin hasan wal husaini da has da fala ya kunu qa'imukum al muntazar anya wannan mahadinku da kuke zaman jira anya ba ita ne daular yahudawa ita isra'ila ina fata an gane ko anya ba daulan yahudawa ta isra'ila ake dakun tsayuwanta ba da kahuwanta awil masihi dajjal ko daular masihun dajjal anya ba masihun dajjal waɗannan suke jira ba wanda in ya fito su yaki a bayansa ina fata an gane ولماذا hukmu ali داود kuma yace me yasa mahajinsu ya zaɓi in zai hukunce rikan irin na annabi Dawud wanda ba bincike ba neman shaida ba menene alaysa isharatan ashe ba indication bane nuni ne ilal usulil yahudiyya baya nuna zuwa ga asalin origin na yahudawa litashayyu'i wa cewa su suka kawo shi'a ai su ne da suke bincike suke hukunci ba bincike ko har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la'ana Allahul yahuda Allah tsine ma Yahuda albarka su idan mutum ya sata talaka ya sada ba sa eh, mai babba in yayi abun nan ba sa zartar masa da hukunci talaka in yayi sai a zartar masa fa qiyamu dawlati isra'il ba fa ganin kafuwan daula ta isra'ila la budda an yasudaha hukmu alu daud ba ganin irin hukuncin annabi daud din ake yi don a kafa ta yanzu me yasa aka kauda iraki iraq saddam ba don isra'ila ta yi karfi ba ne ko mutum ba kwa bincike ba kwa sanin abin da ke tafiya ai dalilin da yasa ake kau da kasashen laraba a area aka kau da saddam saboda kar ya zaman toma isra'ila matsala an yi bincike an yi ma saddam hukunci an mai irin na ali dawud ko na Ƙur'ani. an riga aka mai domin an ce yana da nuclear weapon yana da menene aka zo aka rukurguza shi aka karya shi aka ta ƙasar aka kashe al'umma daga baya suka ce sori babu ko ba haka ba aka zo libya mai aka mai shi ma haka aka rugurguza shi obama ya ce ya yi regretin yadda nake gani a rubuce tafiyan wannan da makamantansu yanzu yau din ina karanta intanet a an samu leakage da shi clinton yake cewa we must uh, we must fight abuna we must destroy syria for israel to survive we must destroy abinan uh, eh, syria for israel to survive yace za mu rugurguza mu kauda syria saboda israel ita ta ta daga na eh, eh, ita ce ta faɗa ko macence yawa ake ta faɗa an samu tun an kawo irin yan weekly din nan suka kawo tun a shekara kaza ga inda ya aika musu sai ta aika musu sai ta auke ita ce na ɗauka namijin ne ta sai ta wace masu ake ce mace ba a ce mrs ba ni dai ban ga mrs a ni ok to an yi ta faɗa tun 2009 ne haka a take ta tutturawa cewa fa dole a kau da siriya ina fata an gane ko aka mursi ya taso da aka ga lalle mursi ba irin nasu bane aka kau da shi shi ma aka mutu aka kashe dukkan masu kishi na addinin musulunci aka kama wancan ne to yanzu shi ma wannan sisin da ya hallaka wancan ina jin an ba shi two weeks nan gaba kuma yan kasan sun ce ba sa son shi in bai saka ba za su fito a yi irin wancan dandazon two weeks ko three weeks nan gaba dai haka yanzu abinda suka aji sun ce ba sa san shi bala'i ne musiba ne kawai ya dawo musu kawai ba sa san shi abubuwa sun tsanani shi ma sun ce ko ya sauka ko nan da wata uku a sati uku su yi fito na fiton da aka yi a wancan na mubarak shi ma din har yanzu dai waɗansu sojoji da mai su ma ba sa son abin nan ɗin shi waɗansu kabin ɗin shi ba sa san ta haka za a rika tafiya rayuka dai to falasina su ma an murkushe su to haka za ka tara duk suna sharen fage ne sannan kuma a satin da ya wuce din sun turo mizal ina maka daga yaman shi'a yan husiyun shi'a sun harbo 65 eh, km to maka aka kaɗe shi darattu abin da aka saita shi harabi duk ba abinda muke karanta ba ne suke kokarin implementing to haka suke Allah abin ya rufa mana asiri ah, ya ce ka'imuhum anya wanda suke zaman jiran dakunsa da fitowansa da tsayawansa innan da kafuwansa anya mahadi ne ko kuma daular yahudawa ta isra'ila hmm? nisa ya zafi ya rika hukunci da na ali dawud ashe baya nuna ce haka dama isra'ila suke da yan zayon yan zayon su ne a sahayina fa qiyamu isra'il kaga kafin daulan isra'ila ta tsaya ta kafu labudda an yasu da haƙuk hukmu dawud dole su yi amfani da irin wancan hukuncin annabi dawud inda da ba bincike shi ne da only way da zai ba su daman murkushe kowa wanda ba bincike da an yi suspecting naka kawai sai aje a murkushe ka ba tare da ayi bincike ba yanzu duniyan amerika da un da menene suna binciken isra'ila irin ta'addanci da suke wa falasinawa ba bincike to shi yasa suka zaɓi irin wannan domin su yi kwanayin dama ya su product ɗin yahudawa ne wa idza qama daulatu isra'il mala ce idan har daular isra'ilan ta kafu fa inna min awa'ili a'maliha farkon ayyukan da za su yi dama wad'u sayfi fil muslimina min al-arabi su fara gamawa da larabawa musamman domin su suke neighboring da su ko ba ka ba iraki suwaye larabawa ne libya suwaye larabawa ne falastin suwaye Syria yanzu larabawa ne su Lebanon su menene duka ga suna, to su ɗin larabawan da suke neighboring da su ɗin su ne za su fara konkari ina fata an gane ko su ne za su fara konkari gamawa da su da kakkashe su wa hulmu daulatu ni isra'il dama mafarkin kasan isra'ila su yahuda dama can mafarkin su shine hadmul masjidil haram rusa menene masallacin harami na makka wal masjidin nabawi da harami masallacin manzo Allah sallallahu na madina wa an yad'u badal alqur'ani kitaban jadidan kuma su canja wannan qur'ani su kawo su ba har sun kawo da alkur'an alqur'an ba kwanaki to dama ai fatan su kenan ba kwa gani sabon littafin da mahajin su zai zo anya ba irin wannan da Isra'ila za su kirkira wanda za a wai janye wannan a mai gurbin shi da wancan wa ma yadda'ihi mu'assisi ash-shi'a mazhabi shi'i ba kwa gani akwai kamanceceniya da abin da shehunan shi'a suke rayawa min annal a'immata isnai ashara cewa limaman su goma sha biyu ne huwa adadu a asbati bani isra'il daidai yawan ƴaƴan banu isra'il ai banu Isra'il su goma sha biyu ne su clan din su ƴaƴan banu isra'il ba kwa gani abun yayi kama ba ka gani abun yayi kama وإذ استسقى موسى لقوم فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أنا بقى غنين أبو ياي كما inda suka nace limaman su goma sha biyu goma sha biyu goma sha biyu ba kwa gani yayi daidai da yahudawan da suka ce su ma kabilunsu da clan ɗinsu goma sha biyu ne ba kwa gani abu a wa karihu jibrila ba yan shi'a suna shiri da jibrila ba akwai masu gaba irin eh, abuna eh, gaba da jibril irin su su yahuda ba su bane asali wanda suka ce eh, har Allah ce man kana aduwan li jibrila wa mikala kul man kana aduwan li jibrila wa wa min fa inna allaha aduwwul lil kafirin suna gaba da shi Eh, jibril ba ku gani shi a su suna gaba da jibril cewa asali jibrilu an aiko shi ne zuwa ga sayidina ali ya kawo littafin ya yi daibati ya ba muhammadu ba ku gani abin nan ɗinsu yana kamanceceniya hmm? wallahu subhanahu wata'ala ya yawwa ga ayan nan ma Allah ya ce kul man kana aduwwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah ko musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin su ma suna bakin ciki yahudawa cewa jibrilu bai kyauta musu ba ya kamata cikinsu ne za a aiko manzo so yahudawan amma sai jibrilu ya kai sakon cikin larabawa gidadawa domin suna kiransu al'ummiyin al'ummiyin wanda ba su iya rubutu ba ba su iya karatu ba wannan shine gaban yahudawa da jibrila mala'ika jibril cewa bai zaɓo annabin ƙarshen ba ya kamata da best prophet ɗin wanda ya fi kowa daraja da shugaban annabawa da ya zamanto cikinsu ba cikin Laraba ba wannan shi ya haddasa gaba tsakanin su ma waɗannan 'yan shi'a suna gaba da jibrilun cewa ya kamata sayidina ali ne ya dace a kai masa ko ba haka ba sai Jibrilu ya kai wa annabi Muhammad ba ka gani ne kamanceceniya duk abin da ka samu tare da Yahuda yana tare da su to Allah ya ce ka gaya musu ya Muhammad man kana aduwan li Jibrila duk wanda ya ce zai kulla gaba da mala'ika Jibrilu to ya je fa huna zalahu ala kalbika bi iznillah aikin da Jibrilu ya yi da izini na ne ni na ce ya saukar maka da wahayin ya yi dictating maka shi bi kalbika a zuciyanka da izinin Allah ne kuma musaddikan lima na yadayya abinda jibril ya kawo maka abu ne na gaskiya daga gare ni ne kai tsaye kuma wanda ya bi shi hudan shiriya ne a gare shi wa bushra kuma albishir ne lil mu'minina ga mu'minai man kana aduwan lillahi duk wanda ya ce wai zai kulla gaba da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa ko ɗaya daga cikin mala'ikunsa wa rusulihi da kuma manzanninsa ko ɗaya daga cikin manzanninsa wa jibrila duk wanda yace zai kulla gaba da jibrilu wa mika'ila da mika'ila to fa inna allaha aduwwul lil kafirin waɗannan sun zaman to kafirai saboda haka Allah makiyin kafirai ne shine result din duk wanda ya kulla gaba da Allah da mala'ikunsa da manzanninsa da mala'ika jibril da mala'ika mika'ilu sun zamanto kafirai tunda sun zamanto kafirai saboda wannan gaba shi ma Allah yana gaba da kafirai yana kiyayya sai dai a ji a haka wannan aya ku duba suratul baqarati aya ta 97 zuwa 98 ina fata an gane ko abu na shida na ƙarshe da mahadi zai yi taghyirul mawari zai canja tsare-tsaren gado yadda ake gado sai canja bai gamsu da rabon gado ba ba hadin shi'a don Allah gado wa ya raba shi Allah ya danganta rabon gado ga wani annabi ga wani mala'ika mafi kusanci ga Allah ma ya danganta shi a hannun aljanu ya danganta shi a hannun dan um, mutum Allah ce fari faridatan min Allah da Allah ya raba gado ne ke to rabo ne daga Allah duk wanda ya ji rabon gado da abin da aka bawa Mr. A da Mr. B da Mr. C bai masa ba Allah ce to ni yake challenge ni yake challenge ni na yi rabon in ji Allah ina fata an gane Yawwa, da ɗan adam ne ya raba gado ko kai yanzu aka gayyace ka malamai raba gado to sai ya jefa da hattara za ka ga an yi wani ratatau tsakanin magaja an taso ne kawai za a sassari juna ne kawai akarama kallar ba mu yadda ba ba mu yadda ba akarama kallar kai azzalimi ne wani abu aka baka eh in ka hada baki da su mu sani kawai illahi lazi duk inda aka nemi raba gado ce ku zo nan ina nan mu yi shi a nan yawa turo tawaga ka je a gayyato wai yancan ɗakin yancan ɗakin yancan ɗakin yancan ɗakin a zo a haɗu to wallahi tallahi sai ka ga ana ba hammata iska har kisa za a yi to shi yasa Allah ya binci raba gadon da kansa in ka yi challenging to Allah ka yi challenging to shi mahadi na shi'a zai zai canja tsari saboda haka iftarau sun kirkiro wata hujja ala sadiq suka danganta ta ga Ja'far sadiq al kenan annahu kala wai ya ce wa hashau ata farko bai fada ba yace inna Allah lalle Allah madaukakin sarki aha ya kulla yan uwantaka ya kulla yan uwantaka bainal arwahi tsakanin rayuka fil azillati wato a karkashin inuwa qabla an yakhluqal abdan kafin ya halicci gangan jiki bi alfai amin da shekara goma dubu biyu ya kulla yan uwantaka tsakanin rayuka kafin a halitta ma rayukan gangan jikinsu su rayukan suna can karkashin wani inuwa Allahu ala mai kuka gane a nan Falaukar kama qa'imuna idan shi mahadinmu ya taso ya zo ya kafu qa'imuna ahlul bait idan qa'imuna qama qa'imuna ahlul bait awrasal asal ladhi aka bainahuma fil azilla wato zai gadar wa uwan shi gadon da Allah ya haɗa su yan kwantaka tun suna tun fil azal kafin a halicci gangan jikin walan yuri sulaku min wiladati ba zai taɓa gadarwa dan uwa da aka haife su da ɗan'uwanshi uwan shi ba hmm. akwai ta 'yan kwantaka da Allah ya kulla tsakanin eh, sol ko rayuka kafin a halicci gangan jikin gangan jikin daga baya ya zo sai wannan ran ya shiga wannan wannan ran ya shiga wannan so gangan jikin takaniyu ɗan'uwanka da kuke ciki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya takaniyu ran shi da na wani daban an kulla yan tun kafin a halicci gangan jikin ya sauko saboda haka tana iya saukowa da ƙaninka. uwa ɗaya mahaifiyar ku ne ta haife ku uwa ɗaya uba ɗaya ƙannan ka bakwai amma kai ranka an kulla shi da na wani ne can outsider saboda haka ba dole bane kai yanzu in ka mutu wannan da kuke uwa ɗaya uba ɗayan ya gaje ka saboda gangan jikin ne ya haɗa ku kuka fito duniya amma asalin ran nashi an kulla shi da na wani can ne saboda haka yayanka ko kaninka ko kana ƙani dukiyan yayanka a ce na wancan Eh, shi mahadi ne ya san wannan ran wannan da nawaye aka kulla kafin ko a yi kun gane abun dai ah. saboda haka idan yayanka ya mutu ba wanda ya rage sai kai kaninsa ka matso kusa da gado a kai me ya kawo kanan sha? Ah, ya yana ne a gangan jiki ba sai su jaba ka a gangan jiki ba ka san hukumu ali dawu da za a zartar maka in an so ma a ce ba a kanka ba don ba a bincike ce a gangan jiki kuke ɗaya amma ran shi da na wancan su aka kulla to ana iya ɗaukan gadon naka a bawon ɗan shi a can a ce ran shi da wancan da wancan aka kulla kaga dukiyanka ya tafi can kenan sai a hankali ya shiga wani kogo shi ma zai zauna a can kenan Allah ya rufa mana asiri to kaga ayyukan da zai da Allah duk waɗannan ayyukan da mahadin zai zo menene they are all contrary to to Quran to Islam to Sharia to sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya san wani irin mahadi ne shine wancan din da malami ya faɗa daular bani Isra'ila ko dujal dama dujal din yazo ai masu mara masa baya ai sune yahudawa da yake dama zai zo ya ce shi Allah ne musulunci nan ba shi bane ka to Allah ban ya rufa mana asiri abin to shine malami yake kyan larabawa hankali ku ɗan ku larabawa ɗan shi larabawa duk ajandan wannan mahajin nasu fa is against arab inda za a rusa masallacin makka garin suwaye masallacin manzo Allah garin suwaye dutsen kaba a gari suwaye ke to za a rusa nan kabarin manzo Allah inda aka binne shi a ƙasan suwaye yake a ƙasan laraba sannan ya zo ya sa takobi a kan laraba sai ya ga daga farkonsa ya ga ƙarshensu ya zo ya rayar da abubakar da umar suwaye ne su danginsu ne jininsu ne ko ba haka ba a kashe su a gice su a ƙona su a shekar da su, a suraya mahadiya rayar da aisha a mata bulala yar jinin suwaye an taba jin wani mutum ɗaya a cikin waɗannan da za a musu ba wanda ba wanda wanda wajen laraba to shi ke cewa shi a laraba ina kuke duk ajandan so su fa'is against you ne ku za a komai nasu ku ne komai nasu ku ne ina kuka shiga ne ya same ku ne هؤلاء مساكين والله مساكين ina fata an gane miskinai ne wallahi ba idan ba su da kuɗi ba suna da kuɗi billions amma masakin abun tausayi ne ya ke ce shi ne miskin in ka ji balala ce a miskin wallah an ta miskin ba wai kana bara ba a'a wato kai din abun tausayi ne yana tausaya maka kawai miskin wallah Allah ban ya sa mu dace sanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amin ya